قال الله تعالى yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce sai dai sihiri koyon shi ake yi su abubuwa Allah ce fai ta'allamuna min kuma mutane suna zuwa suna koyon wato daga waɗannan mala'in su ma yi farfinuna bihi bainan mar'i wa zauji isa wannan shi ne a jirga ta raba da mahaifinsa an raba ɗa da mahaifiyar an raba wa da kani wa ɗaya uba ɗaya su ne suna gaba raba tsakanin mutum da matarsa Allah ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah su kisan su ba su sigiri su iya cutar da wani ba sai an inda muke gaurin auren na institution ne wani irin haɗi ne mutum biyu ne a zahiri a matan nan wani dangin mahaifinta mata yankan nan mahaifi ne wancan ma ya auri sannan a zo ta bangaren mahaifiyar matan ita amarya ita ma ɗayan da suka haifa da dangin su da kakan wancan sannan ka zo ta bangaren mahaifin shi mijin amcan waɗansu ta nan waɗansu ta nan da ta da suka haifa yana jin wani nashi kowa an wanda mijin nan zai iya shiga gidan waɗannan da na lissafa su ba mai shakka shi yana alfahari ai shi mijin ya tace ai mijin ko sai ya tace ai mijin kaza ne sai ya je a familin da za a yi mai haka ma ita ita cacan masa minan ahadithi sahiha daga hadisai da suka tabbata fi ta'adi sihir wajen tasirin sihiri akwai hadisin da ma rawahu bukhari an aisha radiyallahu anha sahara الله صلى رسول الله مفعول به مقدم سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق دوبا akwai wani mutum daga kabilan bani zuraik ya yi wa manzo Allah sallama sihiri manzo Allah ya yi fama da sihiri har rasuwan manzon Allah da yi ana ganin effect ɗin sihirin da ya daɗe a jikin shi ya bi jinin shi shine ma ya zamanto ajalin shi wannan mutumin da ya ma Manzo Allah sallallahu alaihi sihiri yuqalu lahu ana kiran shi Labidu Ibnul asam Labidu dan A'sam wannan mutumin dai ba yahude ne yahudawa ne suka haɗu kuma sihirin sun je sun samu matajin kan manzon Allah kum matajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matajin kai shi suka sa aka sato musu suka kawo matajin suka dan ciccire gashin kan manzon Allah da ya mammakale a jiki da shi aka har harhaɗa aka dunkula da matajin da menene aka yi surkullen da aka yi aka yi naɗe sihirin da shi sannan kuma aka je wata rijiya mai zurfin gaske a cikin daji a gonakin dabino aka shiga har kasar rijiyan aka tona kasar rijiyan aka binne abun sai aka dora dutse a kai wannan sihirin ga yadda yake wa manzo Allah hatta kana rasulullah sai yukhayyalu ilaihi annahu kala yaf'alu shay'a wa ma fa'alahu manzo Allah sallallahu sai ya rika ganin yana aikata abubuwa haka kawai shin in reality ne ko ba haka bane yana gani da yana aikata abubuwa amma ba ba tare da ya aikata su ba daga cikin su da fitina na mata yutakhayyalu ilaihi duka irin mummunan sihiri aka masa to da ciwo da zazzabi duka manzo Allah kullu yana cikin sai mala'ika jibrilu ya zo ya masa wahayi ya ce sihiri aka masa kuma ga wanda suka yin garijiyan da aka je ya tura ina jin ciki waɗanda ya tura akwai su sayidina abubakar da sayidina ali nike je suka je suka shiga rijiyan suka tona inda mala'ika ya ce suka shiga suka tona suka cire suka warware abun daga nan manzo Allah sallallahu ya samu lafiya sai Allah ya saukar masa da kul a'udhu bi rabbil falak da kul a'udhu bi rabbin nas idan kun ji ma fassaran su din yana menene yana magana kul a'udhu bi rabbil falaq kaga musu ina neman tsari da ubangijin dare al falak ina fata an gane ko an ubangijin safiya lokacin da safiya ta abin nan safiya fara haske haka kula uzu bai falak min sharri daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta hatta sauro ya shiga ciki hatta sauro ya shiga ciki saboda halitta ne na Allah duk wani abu in dai Allah ne halicce shi a wannan suran ayan taro ka roki Allah da ita ya kare ka daga sharrin shi kunama ta shiga ciki maciji ya shiga ciki ina fata kudin cizo ya shiga ciki duka ka roki Allah kare ka daga sharrin abin da ya halitta wani abu ne wanda Allah ba ba ba Allah bane ya halicce shi to ka roki Allah ya kare ka daga sharrin shi min sharri ma khalaqa sannan min sharri ghasiqin da sharrin dare yayin da yayi me yayi duhu da duk abin da dare ke containing can eh, sharrin wayewan gari ne throughout the day kenan duk wani a sharrin da yake ciki nan kuma duk wani sharrin da yake cikin dare daga lokacin da rana ta faɗi har garin Allah ya waye ka roki Allah kare ka daga dukkan abin da ya halitta a ciki wa min sharri ghasiqin idza waqaba sai wa min sharri nafathati fil uqadi da sharrin masu tofi bokaye da yan tsubbu da yan duba wanda suke ta tofi suna tofi suna kukkulle abun nan kulle bakin shi bari mu kulle arzikin shi mu kulla to bari mu kulla kaza inda ba zai iya saduwa da iyali shi ba ko duk waɗannan abubuwa ana yin su amin sharrin nafasati masu tofi tofi suna kulle su kulla abu su yi tofi tofi su kulla shi su naɗe shi a je abin ne wa min sharri hasidin da sharrin mai hasada mai maka hasada don kana da ka sayi mota mai maka hasada don ka aure wata mace ya maka hasada don ka yi gida ya maka hasada don ka samu aiki ya maka hasada don ma kana da lafiya ya maka hasada don kana samun ka ya maka hasada don ka yi blackberry ya maka hasada mai hasada fa baya Allah Allah mai hasada ko bai rena kai kake bai rena abinda zai maka hasada a kai bai rena shi kai za ka ga meye kaza to shi a wajen shi wani abu ne wallahi shi a wajen shi wani abu ne bai rena maki bai rena abinda zai yi hasada a kanka bai rena shi wani ya ganka da lafiyar nan ma daram kawai hasada ne. amin sharri hasidin idan hasad da sharrin mai hasada idan ya hasada lokacin da hasadar ta motsa bai kiyayi haka ya bude ido kai ya gama an ce ka mutu ba mai hasada yana da wannan ko ya ce duk abin da ka mallaka ya ƙone ko duk gidajenka sun abin da duk ka ya halaka shine mai hasada to wannan an saukar da ita aka ce annabi ya riƙa sannan kun a'uzu bi rabbin nasi ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nasi mamallakin mutane ilahin nasi abin bautan mutane min sharril waswasi alkhana daga sharrin shedani mai zuwa ma mutum ta zuciya yana whispering masa shi shedan in zai zo zai zo yana tsegunta maka a zuciya ne tashi kai kaza ka je sinima ka je nas club da Allah ana wata yawa ka je shi zai zo maka internally a cikin zuciyanka ya rika menene ya rika tsegunta maka abubuwa yana tura maka abubuwa a zuciya shi shaidan ta inda yake zuwa maka internally ta zuciyarka amin sharri nafasati a wa min sharri in mm, menene na kula zai malikin nas ilahin nas min sharri waswasi al khannas mai buya wanda baka gani shi sanar waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake tura maka abubuwa a cikin zuciyanka kawai ya raya maka abu kaje kai ya raya maka abu kaje kai ya raya maka abu sai kaga wani abu ya zauna maka a zuciya yana ce ka dan taba dan kwalban nan kaje ka taba mana so ɗaya kai istighfari kawai dan giya giyan nan sai ce ka taba just ka ji test din kawai ka taba mu duba yadda ya ta matsawa annabi adam shaidan akai ya dan ɗanɗani bishiyan nan ya zo masa da yamma ya zo masa da safe ya zo masa da kaza ya zo masa da kaza ya zo masa da kaza kuma ga bala'in rantsuwa wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin ya rantse musu sannan ku duba sai ya ce wa annabi adam dalilin da ya sa Allah ya hana ka wannan bishiyar don in ka ɗanɗane ta za ka zamanto tamkar mala'ika kuma za ka dawwama aljannan fau fau fau daram dam dam shi sa Allah baya so ya hana ka ka ɗanɗani bishiyar nan to shi yasa to mu ma sai kaga shedan ne ya bullo maka kawai ka dan sha jinin ka dan mulkin ka zai dawwama ka dan sha jinin ka dan kudin ka ba za su gushe ba kayi kaza kai kaza kai kaza wallahi kaza kaza haka zaka ji ana rantse maka sai kaga mutun kai yayi kaga minal jinnati wan nas to eh, shedani ne yake zuwa maka ta ciki shi kuma mutum shi kuma zai zo maka physically kai baba tashi mu dan je nan mu je zagration shi kuma shaidan ya tashi ta zuciya zai zo maka shi kuma mutum zai zo maka physically a kai ni na gaji wala ga mota to ni na je ban da kuɗi ina da kuɗi ina da kuɗi zo mu je kawai zo mu je ya nike ganin ka kai wallahi frustration ne kaɗan ja wannan shi kenan kaɗan ja kaɗan kawai ina fata an gane kaɗan zuƙa kawai in ya so maka haka ka tofar kawai haka za a lallaba mutum a lallaba mutum a lallaba mutum a lallaba mutum Allah ubangi ya rufa mana asiri yawa sai ka sha wannan ka sha wannan ka gama ya ce kai koma koma gulda wallahi ita in ka shata ƙaryan wancan sai ka shata ce koma guinness sai ka shata ka shata ya ce ahab ga tamu ta gida ta gargajiya ta masara da gero me yake nan Allah saka muku da sai sai ya nuna maka ya fosil ka taba wannan he ka ta ce to ɗanɗana wancan kafin fa ka ɗanɗana shida yanzu ka zama to kuma inda yake ka ta bi jini ta jiki kuma ta bi he kaga kuma can waɗancan ɗin ma ba su mayi ba ne kawai yanzu ina kashin ka dangare yake ina kwata take wallahi datti kan datti shi yasa Allah ya kira su rijis kazanta ne kazanta ne innamal khamru wal maisir wal ansab wal rijisun sai yace min amali shaytan ayyuka na shi kazanta ne datti ne kawai ga ayyukan shi da Allah ubangiji ya rufa mana asiri ina fata an gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da shi yasa muke karanta su da safe da yamma ga sunan a rubuce duk wanda isar da sallar asuba sai ya karanta su uku uku ya shafa wanda idan da sallan abin nan ya samu protection inda sallar asuba ya karanta su da whole in kuma da magrib ya karanta su suna da muhimmanci ya samu kariya a daren gaba daya suna da tasiri kuma kaga Allah na tuba da ba a yi wa annabi ba da ba mu samu waɗannan surorin ba yau Allah da ikon shi zai iya kare annabi ba abin da zai sa amma ya yi don a nuna maka shi dan adam ne yawa sannan kuma sai aka kaga magani na fata an gane to muje je wa amma sahiru shi kuma mai sihirin fa in kana sihiruhu mimma yatalaqqa shayatsi ne. idan mai sihirin yana koyon sihirinsa ne daga shaidanu shaidanu ne suke laƙana masa abubuwa yayi kama nassat alaihi ayatul baqara kamar yadda aya ta suratul baqara tace ta nuna mana to fa huwa kafirun mutumin nan kafiri ne automatically idan yana mu'amala da shaidanu domin zai rika wato sacrificing wa shaidanun abinda yake duk ya saba wa Allah shine shedan kafin ya koya mutum sihiri ya ka zamanto almajirinsa ko ya ce ka rika masa sujada da yamma a wata bishiya kawai ya ce ka je jikin bishiyan kai ka yi sujada ɗaya kawai ɗaya kawai in kai shi kenan bukatunka za su biya wa ake yi wa sujada in ba Allah ne to ran da mutum ya ma wani ya kafurta to shi ne abin da na faɗa ko ya ce ka taka ƙur'ani ko ya ce ka zuba jini a ƙur'ani ko ya ce ka yi wani abu dai gashi nan wanda yake tsantsan yin sa a musulunci kafurci ne to shine shaidanu za su sa mutum yayi da sharadin in yana so su yi servicing nashi su ma su maka hidima ba ni manda ne in baka menene ake faɗa din nan ba ni gishiri ne baka man su ma akwai abin da zaka musu <clears throat> ne su ma sai su rika maka abin da kake so din sai Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin ba abinda shaidanu suke koya ma wani kafin su koya mutum za su zo su ce maka hatta ya kula sai sun ce mutum inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu wane ka zo koyon sihiri eh ka zo koyon sihiri eh to muna baka shawara biye mana fitina ne biye mana kafurci ne biye mana shirka ne muna baka shawara fala takfur karka kafurce wa Allah ka ka biye mana duk abin da zaka nema je ka neme shi wajen Allah kawai sai fa su yi ma mutum nasiha amma duk da haka za su ce a'a kawai shikenan wa yata'allamuna ma yadhurruhum wala yanfan har zuwa karshen aya ce ka ga mutum yana koyon abin da zai cutar da shi gobe kiyama ba zai taba amfanan shi ba walakad alimu Allah ce duk mai sihiri da duk boka da dan tsubbo Allah ya ce su kansu masu yi din nan sun sani har can cikin zuciyarsu sun sani lamanishtarahu duk wanda ya koyi sana'an nan yake yin ta ta sihiri su kansu masu sihirin je ka tambaye su inji Allah sun san malahu fil akhirati min khalaq su ma kansu sun san basu da rabo a gobe kiyama domin abinda suke yi din abinda suke din su karan kansu sun san ba su da rabo a gobe kiyama in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga hujjan mu anan fala takfur ko wato duk wanda ya koyi sihiri sai ya kafurce wa Allah kafin ya koya <clears throat> tambaya ta gaba to menene haddin shi da punishment da ukuba ta mai sihiri idan aka kamo mai sihiri <clears throat> malamai suka ce ana masa ana kallo kallon bangarori kusan uku haka shin da yayi sihirin ya taɓa kashe wani ta hanyar sihiri waɗansu malamai suka ce to mai sihiri sai in an kamo shi sai an tabbatar ya taɓa kashe wani ta sihirin nan nasa sai a kashe shi kaga an samu annafsu bin nafsi kenan waɗansu suka ce no da zaran ya koyi sihirin kawai ya zama to kafiri domin Allah ya ce inna ma na hannu fala takfur mai koyon sihiri baya taba koyo din sai ya fara kafurcewa Allah abinda shaidanun za su aje mutum akai wanda ya jefa ƙur'ani a shadda ko ya taka shi ko ya yi wanka da jini kan shi ko yayi abun nan to kaga suka ce ai kafin ya koyan sai da ya kafurce saboda haka tunda kafuri ne kashe shi za a yi ina fata an gane ko to wannan shine suka ce to idan kuma sihirin nashi kawai ya, ya sa mutane ne su yi asaran dukiyansu ko ya sanya musu wace cuta bai kai ga kisan kai ba to daure shi ake kawai a prison malamai da duk sun kalli abun amma asali yanda zo a hadisai kashe shi ake kashe shi ake don process din koyon sihirin sai mutum ya tuɗe rigan imani ya kafurce Allah kwata-kwata kafin su shaidanun su admitin naka su karɓe ka a matsayin su mai koyon sihiri rawar tirmidhiyu an jundub tirmidhiyu rawaito hadisi daga jundub ibn junada ta Allah ubangiji ya yarda da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haddu sahiri ukuban da ukubar mai sihiri duk inda aka kama shi darbuhu bis saifi shine a fille masa kai da takobi shine kawai na ina kwanaki kun ga ai Saudiya ta fille ma waɗansu kai wani an yi ta nunawa a intanet ta fille ma wani dan sihiri kai akwai su ma da yawa za ka tara wa sahaha waqfahu kuma ya inganta wannan hadisi mawqufi ne cewa daga sahab mawquf wa qala sai yace wal amalu ala hadha inda ba'di ahli ilmi wannan shine mu'amalar da za a mu'amalanci duk wani mai sihiri a mafiya yawancin masu ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahaban manzon Allah sallallahu gaba ɗayansu wannan shine hukuncin da suke zartarwa duk wani mai sihiri da an kama shi kawai fille masa kai ba ruwansu da bincike ya taɓa kashe wani da sihirin bai taɓa kashe in dai ya tabbata mai sihiri ne fille masa kai ake kawai wa huwa qawlu malik bin anas shine ma wato faɗin eh, malik ɗan anas Allah ubangiji yadda da shi wa qala shafi'i rahimahullah shi kuma imamu shafi a mazhaban shi yace innama yuqtalu sahiru ana kashe mai sihiri ne idza kana amalu min sihirihi ma yablugul kufra idan aka bincika aka ga wato cikin abubuwa da surkulle-surkullen shi na sihirin sun kai matsayin kafurci to nan ne ake kashe shi amma idan ba su kai matsayin kafurci ba ba a kashe shi inji imamu shafi'i fa amma idza amila dunal kufri idan abubuwan shi na sihiri aka bincika ba su kai matsayin kafurcin da yake fidda mutum musulunci ba falam yara alaihi katlan imamu shafi'i yana gani shi a wajen shi ba za a kashe shi ba sai dai a horar da shi a hora shi wa qad sabata qatlu sahiri an umar e, kashe masu sihiri ya tabbata daga sayyidina umar lokacin da yake khalifa wa ibnuhu da ɗansa abdullahi dun sun tabbatar wa ibnatuhu da yarsa hafsa wa usmanu binu Afan wa jundubu binu abdullah wa jundubu binu ka'ab wa qais ibn sa'ad wa amru wa umar ibnu abdul aziz wa Ahmad wa Abu Hani wa Abi Hanifata wa ghairuhum rahimahullah rahimahumullah duka gashi bari mu karanta waɗansu a footnote na uku anan Hafsa yar sayyidina Umar bin Khattab a can kasa radiyallahu anha Allah ya da ita ummul mu'minina uwar mumunai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila an ce innaha wulidat qabla al-bi'fati bi khamsi sanawatin ita hafsa yar sayyidina umar an haife ta kafin a aiko manzon Allah da annabci da shekara biyar da shekara biyar aka haife ta tazawwaja annabi sallallahu alaihi sanata salafin min alhijra manzo Allah sallallahu ya aure ta bayan yayi shekara uku a Madina da hijira rawat anin nabi sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito hadisai da dama daga manzon Allah sallallahu an abiha da kuma mahaifinta Umar wa rawa anha akuha kaninta ma Abdullahi dan Umar ya ruwaito hadisai daga gareta wabnatu Hamza da yar Hamza da zaujatu duk waɗannan sun tabbatar da cewa wato hukuncin mai sihiri kisa ne ina fata an gane wannan da eh, sunayensu na? eh? eh? Eh, wanne ne na'am eh, haddu sahir darbuhu bi sayf na'am ina fata an gane a ah, eh, sai akwai malaman da suka ce hadisin da'ifi ne amma <clears throat> hukunci ana zartar masa akwai hadisai da yawa da suka nuna ko da ba wannan ɗin ba suke karfafa cewa hukuncin shi kisa ne domin ba yadda za a ya koyi sihirin ba tare da ya kafurcewa Allah ba kuma mai sihiri dole za ka samu akwai abin da yake yi na izgile ga musulunci da abin nan na musulunci saboda haka hukuncin su kenan ko ya da'afa wannan hadisin to ya zo a waɗansu hanyoyi da yawa hukuncin shi kenan to wannan dai shi ne hukuncin shi kisa ne duk waɗannan sun tabbatar sayyidina umar da abdullahi da hafsa da usman bin affan da Jindubu bin abdullahi da jundub da kaisu da amru bin abdulaziz da ahmad da abu hanifa wa ghairuhum hatta imamu malik duk malamai sun tabbatar da wannan sai tambaya ta ah, shida tana ce mahiyan nushuratu wa ma hukmuha asalin an nushuratu warware sihiri shine kalman an nushuratu. warware sihiri to menene annushratu kuma menene hukuncin warware sihiri malamai eh, malai yace annushratu ma'anan kalman annushra shine hallu sihiri anil mashur warware sihiri daga wanda aka yi wa sihirin shine ake kira da larabci annushratu to warware sihiri ya su kashi biyu akwai na haram akwai na halal warware sihiri da sihiri irin shi haramun ne kamar misali wani boka ne mai sihiri ya yi ma wani sihiri sai aka nemo wani bokan kuma da ya kware a sihiri ya fi wancan sai aka kawo shi shi ma ya yi sihirin da ya warware sihirin wancan duka dai zubar gado ne duk dai abu ɗaya ne wannan haramun ne warware sihiri da ayoyin alkur'ani da kuma addu'o irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yadda da su tabbatattu wannan babu laifi warware sihiri da maganin da shari'a ta yadda da shi da halarcinsa shi ma ya halatta shi ya ce fa in kana zalika bi sihirin mislihi wancan aljani ya tura wani ya sirce shi shi ma wancan da ya zo ya tsatsuba zatsuban sai ya tura wani aljani ya je daki wancan ko ya bige shi ya fidda shi to dukkan su dai sun yi amfani da sihiri dukkan su dai ba a tsira ba na wannan su kai da suke da ko ko idan mutum gashi zai mutu wani lalura ya same shi Allah sai da za a ce aka samu wanda zai iya e idan process din da shi ma zai biya fidda shi in ta hanyar sihirin ne shi ma haramun ne yana da a'a shi in bai sani ba wanda suka zo din yawa shi bai sani ba in mutum a bai san aka masa abu ba amma warware sihiri da sihiri a kayyato wani mai abun nan yan uwan shi misali ya galabaita baya fahimtan ko bai san ko ba yan uwan shi suka kawo boka shi ma mai sihiri irin shi kaga su laifin su ne yawa amma in mutum na Allah ne duk abin da zai same ce zai ce amun ta hanyar musulunci shine nan fa in kana zalika idan warware wannan sihirin da za a yi bi sihirin mislihi da sihiri ne kwatankwacin sa fahiya min amali shaitan dukkan su dai sun yi aiki iri na shaitan wa in kana bin ruqa amma in ta hanyar Ruƙiya ce wa ta'awid da addu'o'i na neman tsari almashru'a wanda shari'a ta shar'anta ta yadda da su irin su falaki su Nasidin eh, su, fatiha su ayatul kursiyu su amanar rasulu suna nan da yawa an wallafa littattafai akan ruqiya suna nan da yawa idan da wannan ne to fala ba a bi zalika babu laifi kwarai da gaske babu laifi matuka a yi amfani da abin da ya zo bari mu je footnote na biyu wannan fala ba a din nan an ga wajen ko mu duba can ƙasa aka ce da man ajazan nushurata wanda ya halatta warware sihiri da ayoyi da ruqiyya da abubuwa na neman tsari da hadisan manzon Allah sallallahu ya dogara ne ila ma rawahul bukhari ya dogara ne da hadisin da imam bukhari ya ruwaito shi an qatada ta qala yace qultu li sa'id bin musayyib qatada ta yace wa sa'id dan musayyab yace rajulun akramaka Allah me hukuncin rajulun mutumin da bihi tabbun tibbun mutumin da aka same shi da tsubbu ina fata an gane Allahu akbar Allahu kun ga su tibbu suke cewa mu kuma muka ce tsubbu muka canja da'un din aka mai da shi tsubbu to amma dibbu ne me hukuncin mutumin da aka masa tsubbu au yu'khazu an imra'atihi ku duba ko mutumin da aka masa tsubbu bai iya kusantan iyalin shi ko saduwa da ita ko kuma aka raba shi da iyalin shi ya ji bai sonta aka cire masa sonta misali ayu hallu anhu auyun yunsharu shin ana iya warware masa wannan sihirin a magance shi qala sai ƙatada ta ya ce masa la ba'asa bihi babu laifi a je a warware abun a ɓata shi innama yuriduna bihil islah masu yin suna son gyara ne ai fa amma ma yanfa'u duk hanyar da za a bi ta amfani mutane hanya mai amfani falam yunha anhu shari'a bata hana ba sahihul bukhari kitabu tibbi babu hal yustakhraju sihir gashi can mujalladi na bakwai shafi na ashirin da tara sai na biyu hujja ta biyu wa an aisha ta radiyallahu anha ko an karɓo wani hadisi daga nana aisha Allah yadda da ita ƙalar ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi suhira na aisha ce manzon Allah sallallahu an masa sihiri hatta kana yara annahu ya nisa a kuduba har yana gani yana saduwa da mata kamar mata suna zuwa masa haka amma wala ya atina alhalin abun ba in reality ba ne ina fata abun da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sufyan sai sufyan yace wa huwa ashaddu ma yakunu min sihir babu mugun sihiri irin wanda za a yi wa mutum ya rika ganin mata suna zuwa masa ko yana bin mata ko yana saduwa da mata in ana so a ɓata mutum sai a masa wannan sihiri. Allah ubangiji ya rufa mana asiri idza kana kadhalika faqalat sai faqala yace ya aishatu a alimti anna Allah qad aftani fi mastuftituhu fihi sai manzo Allah sallallahu alaihi yace Aisha kina sane da cewa Allah ya bani fatawan abinda na roke shi akai wato yana mafarki kenan manzo Allah sai ya ga mala'iku biyu sun zo atani rajulani manzo Allah alaihi wasallam Allah ya nuna mun maza waɗansu mutane biyu sun zo mun ina kwance faqada ahaduhuma inda ra'asi ɗaya ya zauna daidai kaina wal akharu inda rijli ɗayan kuma ya zauna a daidai kafana faqala alladhi inda ra'asi sai wanda yake kaina yake zaune daidai kaina din nan sai na ji yana faɗa ma wanda yake zaune ta ƙafa na din nan sai ya ce masa ma balu rajul me ya samu wannan mutumin ne in ji na kan ya tambayi wanda yake zaune ta kafan manzon Allah shi manzon Allah a kwance yake Fala sai na ta kafan ya bada amsa yace matububun an masa sihiri sai ya tambaya wa man tabbahu wa ya masa sihirin qala labidu bin a'sam labidu dan a'sam ne ya masa uzuri ya masa sihirin suna suna magana da junan su manzon Allah yana ji min bani zuraiqin haliful yahud kana munafiqan yana cikin waɗanda suke alliance da yahuda munafiki ne cikin munafikan madina sai wanda yake zaune ta kan manzo Allah yana tambayan na kafan yace wa fima me yasa ya masa sihirin qala fi mushtin wa mushaqati matajin kanshi ya dauka ya cire gashin ya hada ya masa sihiri kala sai ya ce masa aina a ina ne yayi sihirin a ina ne ya boye sihirin kala fi jaffi tal'atin zakara tahta ra'ufatin fi bi'ri zarwan sunan rijiyan wato a can cikin daji wajen gonakin dabino a cikin rijiyar da ake kiran shi bi'iru zarwan sunan rijiyar kenan bi'iru zarwan ai muna muma da bi'iru lemon muna da rijiyar lemo ai muna da bi'iru zaki rijiyar zaki to shi ma wannan sunan rijiyar bi'iru zarwan sananniyar rijiya ce tsohon rijiya ne qalat sai ta ce fa'atani nabiyyu da na aisha ta ce he na ga manzo Allah kai ya zo mu yace albiru hatta sakharajahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun na aisha ga abinda na gani ashe ga abinda aka mun sannan kuma abu rijiya kaza ne aka boye abu, hatta sakharajahu ya tura aka cire faqala ce hadha albiru allati urituha manzo Allah suka tafi yace ai wannan rijiyar shine aka nuna mu wa ka'anna ma aha naqa'atul hina wato ruwan rijiyar don bala'in karfin sihirin sai da ya mai da ruwan rijiyar kamar lalle saboda karfin sihirin da dafin sihirin da tasirin sihirin sai da ya canja ruwan rijiyar gaba ɗaya mai da shi tamkar ruwan lalle wa ka'anna nakhlaha ru'usu shayatini aka ga bishiyoyin da suke wajen ma za ka ga kansu ma saboda effect na sihirin bishiyoyin dabinon da suke surrounding din region gaba ɗaya sai da sihirin ya yi nasu in ka gansu manzo Allah ce za ka ga tamkar kan shaidanu ne bishiyoyin ru'usu shayatin qala fastukhrij sai aka da sihirin kala sai ta ce qultu afala nasharta ya rasulullahi ba za a je a bata ba qala amma wallahi qad shafahu Allah ya warkar da shi kwata kwata annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko wannan shine inda aka samu lalle sihiri gaskiya ne kuma yana da tasiri sai ma hiya arruqa shar'iyya ko da yake an kira sallah bari in babu matsala menene ruqiya ta shari'a wanda shari'a ta yadda da ita idan za a warware sihiri mun san duk wani sihirin da za a warware ta hanyar sihiri mun san hanya ce ta shirka hanya ce ta shedanu an yi condemning dinta aka tabbatar da warware sihiri ta hanyar ruqiya ta shari'a ayoyin alqur'ani sifofin Allah da sunayen Allah da hadisai ingantattu da waɗansu addu'o'i da azkar da manzo Allah yake yi aka ce to mecece ruqiya ta shari'a aka ce hiya ma kanat minal kitabi duk wata ruqiya da za a yi ta daga alqur'ani wa sunna da sunnan manzon Allah khalisatan tsantsan abinda manzon Allah ya faɗa da tsantsan abinda yazo cikin alqur'ani wa kanat bil lisanil arabi shar'i na uku ya zamanto alkur'ani sharadi na biyu sunna ce ta manzo Allah tabbatacciya sharadi na uku ta zamanto da harcin me larabci wa da kullum min arraqi wal murtaqi sannan duk mai ruqiyan da wanda ake wa ruqiyan su kudurce su yi imani a zuciyarsu su yadda cewa an anna ta'athira hala yakunu illa bi iznillah shi karatun da ayoyin da za a karanta ba su bane masu tasiri na bata sihirin sai Allah ya yadda ina fata an gane ko kaman kai ne kai imani ce ba chloroquine bane yake warkar da menene malaria sai da izinin shi chloroquine da abin nan da fenigan da menene da za a maka hanya ce ta sababi na neman warakan ka bi sai Allah kuma ya saukar da me waraka to shi ma haka karatun Qur'anin da ayoyin da hadisan da zaka karanta mai ruqiya kai mai karanta ya zamanto a zuciyanka cewa sai da izinin Allah fa shi ma wanda ake karanta ya kudurce a zuciyan shi sai da izinin Allah ba wai shi addu'ar bace karan kanta zata warkar sai Allah ya so ina fata an gane ko fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad raqahu jibril kaga manzo Allah sallallahu alaihi farkon wanda ya masa ruqiyya jibrilu ne alaihi salam ya masa ruqiyya wa raqa huwa kaseeran min sahaba shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sahabansa masu yawa ruqiyya wa aqarrahum ala fi'li ya kuma manzo Allah ya tabbatar da su akai ya yadda su riƙayi bal wa amarahum ya ma umurce su su riƙayi biha wa ahallala hum akhzal ujurati alai ko manzo Allah ya halatta musu su rika karban lada in suka yi a biya su ya halatta musu kullu zalika fi sahihaini duk wannan suna cikin sahihul bukhari da izinin Allah zamu dakata anan ina son idan muka zo mu kawo footnote na biyu inda jibrilu yayi wa annabi mu karanta wajen sannan mu karanta inda aka tarar manzon Allah yayi ma sahabai sannan mu karanta inda manzo Allah ya tabbatar musu ya yarda su rika yi sannan mu karanta hujjojin da suka tabbatar da cewa ya umurce su su yi din sannan mu zo mu karanta hujjojin da suka halatta wa mai rukiya ya karbi me lada idan aka yi masa yawa mai rukiya zai ce rukiya zan maka eh daure mu rago daura rago gefe ina fata an gane an yadda da wannan an yadda da wannan duka za so saboda suna footnote ne zamu dakata idan muka dauko zamu tsawaita to zamu zo mu ji ruƙiya ashe jibrilu ne ya fara yi wa annabi shi kuma annabi ya wa sahabai annabi kuma ya tabbatar da su ya umurta su kuma ya halatta musu su karbi duk abin da aka ba su na lada to shine zamu idan Allah ya raya mu nan gaba a tunatar da ni idan muka zo mu yi dan reverse